azzikiru ba'da nuzulil matar akwai kuma addu'a da ake bayan ruwan sama ya sauka wannan ana cikin ruwan Allahumma sayyiban nafi'an wannan kuma bayan ruwan ya gama sauka hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an ba mu ruwan sama shine mutirna an zubo mana da ruwan sama da falala Allah da rahamarsa da jin kayinsa riwaya da Imam Bukhari da Muslim zaid bin khalid al-juhani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah wata rana sallah asbahi a hudaybiyya bayan an yi ruwan sama an dauke kenan sai ya juyo mutane ya kalli mutane shi annabi sai yake ce da su hal tadruna ma za qala rabbukum kun san abinda ubangijin ku ya faɗa suka ce a Allah wa rasulu alam sai manzo Allah ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب yace ubangiji na ya gaya mun cewa cikin bayina akwai waɗanda suka wayi gari suna imani da ni akwai kuma waɗanda suka wayi gari sun kafirce mu wannan da asuba annabi yake gaya wa al'umma cewa Allah ya gaya mu yau an wayi gari bayan an yi ruwa ne jiya da dare sai annabi ya ce Allah ya ce mu yau an wayi gari cikin bayina akwai masu imani da ni akwai wanda sun kafirce mu Allah ya ce duk wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi wannan addu'ar kenan duk wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an saukan mana da ruwan sama da falala Allah da rahmasa to wannan mu'minun bi to ya yi imani da ni in ji Allah wa kafirun bil kawakibi kuma ya kafircewa taurarin da aka ce wai su suke zubar da ruwa kasa akwai taurari da ake cewa wai wai su suke karuwa kamar yadda a jahiliya suke faɗa wai in ka ga ruwan sama ai tauraro ne kawo to ina Allah mahaliccin tauraron shi kuma kaga kenan wannan ba daidai bane akwai masu cewa mutirna bi nau kaza nau sunan tauraro ne ai tauraro ne ya bamu ruwa tauraro kaza ne ya saukan mana da ruwa manzo Allah ya ce Allah ya ce wannan duk mutumin da ya faɗi wannan kafirun bi mu'minun bil kawakib to ya kafirce mun ya kuma imani da taurari kenan ya zaka ce aikin da Allah ya yi ka ce tauraro ne ya saukar kaga tauraro nan halittar ubangiji ne amma duk wanda ya danganta wani aikin Allah ga tauraro ko rana ko wata ko kuma wani yanayi ko wani bawa shin bayan Allah to ya kafirce ubangiji to wannan yana nuna mana haɗarin da mutane suke danganta wasu ayyuka na Allah su ce ai wani ne yayi a garin nan an faɗa cewa wai akwai wani shehin da wai sai ya ga dama ake ruwan sama a garin nan a kaset ana faɗa malamai suna masu wannan aƙida suna faɗa shi an shehin sa in ya ga dama ruwan sama ma sai ya ga dama za a garin nan ai akwai lokacin da aka ɓata masa rai da ruwan ya zo hadirin ya zo sai ya ce tafi gwarzai je zubar da ruwan to shine su kuma ƙasar inyamurai su kuma fada ba zuwansu ma da ba shehi ba ko annabi ma ba zuwansu da shi to kaga wannan ba daidai bane ba su sun ma fi mu samu ruwan su kullum suna cikin ruwan ba. to kaga wannan ba daidai bane ya kamata mutane an faɗa abu sai ka tsaya kai tunani a hankali ka gani wanda zai ce wai malamin sa sai ya ga dama ruwa zai sauka malamin shi ba dan adam fa mutum fa dan uwanka ne mutum ne wai wai an bata masa rai wai ya hana ayi ruwa a Kano gaba daya ai wai su suka cuce su suka bata masa rai shi yasa ya kore ruwan ma ya tura shi gwarzo ka Allah sauye mana ni mamakin nan ke wai a tara mutane masu hankali ana gaya musu wannan kuma su yadda hazi ya gafla wallahi hazi ya gafla wannan kafircin da Allah ya ce kafirun bi malamai sun yi sabani wasu suka ce na farko lalle ya kafirce imani gaba ɗaya fita kenan kafirci ne da yake mukhrijun anil milla ko min al milla kafirci ne da yake fitar da mutum daga musulunci gaba ɗaya duk wanda ya ce tauraro shi ke saukar da ruwa ba fa tauraro misalin tauraro ne aka yi muku ba tauraro ba ko wani abu shi yake zubar da ruwa to wannan ya zama kafiri ni da kaina shekarun can da muke zuwa wa'azi na maguzawa mun je mu wani ƙauye a sumaida a gabana ba magujin ya zo yake cewa yake yake cewa ya ce yau shekaru kaza shi tsohon ba maguje ne tun lokacin sardauna ina ya ce ya ce ga wani dutse nan a kofar gidansa ya ce wannan dutsen shi suke bauta kuma shi suke roƙa duk da suka yi rashin ruwa to shi suke zuwa su yi wa kirari dutsen su masa kirari su masa kirari su roƙe shi su ɗebo giya burkutu su watsa masa su masa wanka ce suna gama ake saukar da ruwa ni na ga dutsen na je na yunkura ma in ɗauke shi bai ɗauko dan karami ne dutsen haka ƙarami ne ya ce ka gwada ɗaukansa na ya zan dauke shi nauyin bala'i a jikin dutsen nan kuma gashi dan kit kana ganin kamar da hannu daya to ko da hannu biyu sai kai sai kai da gaske ka daga shi yace shi wannan dutsen shi yake ba su ruwa in za ku yi wa'azin ku ku yi wa'azin ku kurin ku tafi mala to Allah ya sawaye dutsen nan fanga dama za ka iya daukan diga ka faskare shi gaba daya ka baza shi to amma wannan dutsen wai shi yake ba su ruwa to akwai masu cewa gunki ne yake ba su ruwa akwai kuma masu cewa wani dan adam ne yake ba su ruwa akwai waɗanda in sun rasa ruwa sai su je kabari su roƙa su je kabarin wani malami da ake ganin cewa malami ne sai a roƙe shi don ya saukar da ruwa duk wannan shirka ne wasu kuma suka ce a'a kafirin biɗin kufurin ni'ima ne Allah yana nufin ya butulce wa ni'imata ba wai kafirci ne da zai fitar da mutum daga musulunci ba to amma wannan idan har mutum a zuciyarsa bai kudirce cewa tauraron shi yake zubar da ruwan ba kenan amma duk mutumin da ya dauka cewa tauraro ko wani dan adam ko wata halitta ita take saukar da ruwa ba Allah ba to wannan ko shakka babu bai da imani sai dai ya sake kalmar shahada kawai to Allah kiyaye ni.